biya da kudin al'umma har fiye wata suke da sunan maulidi ba gane ba ne saboda wai san manzan Allah saboda ai sun jahili ne ba ya ake son manzan Allah ba ai son manzan Allah shine masa biyayya ko ba shi bane iyakar son manzan Allah yi masa biyayya kai ko ubanka kake so dole kai masa biyayya in yace kai kai in yace ka bari ka bari in yace kai kaki yace ka bari ka bari in kace kana son ubanka kai makareci ne ƙarya kake balle manzon Allah in dai kana son manzon Allah to manzon Allah ya ce abi sunnan ya hana bid'a sai ka bar bid'a kai sunna kana son manzon Allah kenan amma dan ka kwana kana ihun banza wajen maulidi kana zaga gari ka aikin manza wuta zaka tafi wallahi wuta zaka tafi yawa dan ba shine son manzon Allah ba wannan ba gaskiya muke ga muku ba wani boye boyo ba ta da shakkan ku ko tsoron ku ba ba kuma ku tare da kudayin wani abu a wurin ku ba wallahi aljanna muke so ku tafi yawa son manzon Allah law kana hubbuka sadiqan la'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u inda son, abinda wani maki ya faɗa ce son manzo inda son da kake manzo Allah gaskiya ne da ka masa da'a da ka masa da'a domin wanda yake so yana bin wanda yake so kai matarka wallahi matarka tace tana son ka amma baka yi saka ce mata yi kaza ta yi ba ta bar kaza ta bari wallahi ta lai ƙarya take ba ta son ka yaudaran ka take yi amma in tana son ka daga ka ce bari ta ce alhaji naji <laughs> o gane bane o gane <laughs> o wannan ba logically nake gaya maka abin nan ko shi ne gaskiyar magana practically wannan shi ne amma ka saba mun ka ce kana so na kai tsakanin aboki da aboki ma wallahi in kana son abokinka ba za ka rika yawan saba masa ba abokinka ma tukunna balle manzon Allah ya ce ka bar bid'a ka ki bari ya ce kai sunna ka ki ka zo wajen filin hayaniyar banza baban gidansa ko ya kusa da kace kana son manzon Allah ba kariya kake yi ba wandan ka har kasa in gemu ne ka aske duk wani saba manzo Allah ka riga ka aikata kuma kana ce kana son sa salatin sa ma ka ki ka dauki na wani kato kuma duk kana son sa salatin manzo da ka wanda aka ji a bakin sa yace wa sahaban sa qulu ku ce da umurni ka ka dauki na wani kato kuma kace kana son manzon Allah wallahi ƙarya kake yi kuma ka haɗuwan ka da Allah ran tashin kiyama sai an tambaye ka wallahi sai an tambaye ka kuna ganin wasa ne nan kuna zagin mu kuna tsine mana da ku ce gaban Allah za ku amsa wala da ku amsa sai an muku tambaya ɗaya bayan ɗaya wannan katon wa ya ce ku bi shi wa ya aiko shi kun ga sunansa a Qur'ani kun ga sunansa a hadisi sai kai bayani yawwa eh saura ka je ka ci ai malaman mu ne suka ce mana waliyi ne kaza kaza ne eh to waliyi ne wace ka bi waliyi duk dai baka tsira ba wace na aiko maka da wali in Allah ce maka na aiko maka da kawo ayar da Allah ce aiko maka wali kawo ayar kawo ayar da Allah ce aiko wali ba za ka samu hujja ana yaudaran ku ana batar da ku don yaudaran da batarwa 49 kawai yan 49 a addini suna cin kuɗin mutane bisa ƙarya da sunan ibada ibadan da babu a qur'ani babu hadisi mutanen kirki ma basu aikata ta ba imamu malik yayi maulidi ne bai ba shafi yayi bai ba abu hanifa yayi bai ba auza'i yayi bai ba lais yayi bai ba duk mutanen kirki buhari yayi maulidi muslim yayi maulidi tirmizi yayi abu dauda sun yi ibnu majah yayi nisa babu billahi alladhi la ilaha huwa babu harafi ko na maulidi ma cikin littafin su ba su kawo ba harafi ko dai wanda yake magana kan maulidi wallahi babu duk littafan da ake da muke kafafa da su sitta sahahu buhari muslim turmizi nisa'i abu kai imamu malima a cikin waɗansa ba magana maulidi wanda kuke cewa ku yan malikiya ne kuke dangana kanku da shi me yasa kuke yin abin da bai yi ba ai kun ce ku kuna bin malikiya ne me yasa imamu mali bai yi magana maulidi ba bai yi ba kuke yi in kuna bin san gaskiya ne me yasa duk littafan imamu malik malikiya ba magana maulidi a ciki malikiya ma ba magana maulidi me yasa kuke yi me yasa ku ba mu amsa oh kun yadda a masaba ku bi imamu malik za ku je aljanna amma a bidiyoyin ku ba za ku bi imamu malik ba ko kun je ku ɗauko ta ɗariƙa daban wanda imamu malik bai san ma mai ɗariƙar ba wannan wani shirka ne kuna imamu malik kuna wancan wato hanyar da imamu malik ya bi ba za ta kai ku aljanna ba ko to in ba za ta kai ku me za ku ɗauko masabarsa me yasa har ku ce mu yan malikiya ne me yasa ku ba mu amsa tun daga nan duniya kafin ku je ku tarar da imamu malik a gaban Allah eh, ya tuhume ku